in ka diba yan ta'addar jihar katsina da wuya ka samu bindiga 700 amma sai mutanen nan guda uku ramammu cikin yunwa su zo su kori mutum dubu muna ji muna gani kowa ya shiga ɗaki ya shige cikin zaure ya shige cikin ƙarƙashin gado ya ɓoye wallahi tallahi wallahi tallahi malamai ga malam nan ga sauran malamai da ke wurin nan akwai haƙƙi wurinku ku ku gaya mutane abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wanda ya zo zai kwace maka dukiyarka ko zai cutar da kai ko zai cutar da iyalinka mi ubangiji ya faɗa ka yi ce aka yi karka bashi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an kashe nufa ya ce ka yi shahada ya ce in na kashe shawa ya ce ya mutu ɗan wuta kuma wani irin kaskanci ne yake ba za ka gani ina wani irin kaskanci ya wuce ka tsaya an ɗaure ka kana ji kana gani wani na zina da matarka ko ɗiyarka wani kaskanci za mu yi amfanin rayuwar in ka tsaya mi rayuwar za ta ma akwai cin mutuncin da a maka shi ma ƙara ka mutu don mi muke bari a nema wannan abun. duk garuruwan da suka san sun shirya suna tsare ƙauyukansu wallahi in sun zo zagaye wuraren suke ba su shiga wa'annan ƙauyuka sai mun tashi tsaye sai mun zama maza mun zama maza duk inda mutum biyar ko goma ya zo garinku kuka hito ku ɗari biyar wallahi in ya yi ƙoƙari ya halbi mutum uku kun kai mashi kun cin mashi kun kama shi kowane ne ƙaryar banza hoce sun yi mu tsoron mutuwa ƙaryar banza ce dama abin da suke so su tsorata mutane a maka burga a tsorata ka don mi za mu bari a tsorata mu a mana burgar banza ƙarya ce